nasara insha Allah ta'ala so wani kira zaka ma sauran yan uwa idan idan ka ta hawarta shi wannan wuri na musabaqa alqur'ani eh to ina jawo hankalin yan uwa musulmi da masu kudi da malamai da talakawa akwai rili bakin ciki ka zo ka ga babu halartar yan uwa da ba mamaki kuma kila wasu ba su sani ba gaskiya kila ba publicity da eh, kila su ma sai masu uzuri a ah, sin ina ba da shara ga su ah, ita wannan hukuma mai kula da wannan karatu ah, gaskiya a ci gaba da dawo hankalin yawa kuma ana sanar da mutane cewa ga abubuwan da ke faruwa Eh, ina jin shine nike jawo hankali musamman sun masu gabatar da wani abu su kuma uwa ba dole bane sai kana da kuɗi ka ma zo ka saurara kan shi ka samu lada wallahi wannan shine majalisin da ya kamata ba mu je mu zauna wajen mai shayi ba mu zauna wajen mai indomi ba wannan shine majalisin da ake so mu zauna to daga ƙarshe ga shi gwamnatin jihar kuma ta dauki don wannan musabaka tun daga nan hatta ƙasa da ba a gabata wani fata za a yi to alhamdulillah to ai aka ce ana menene ba suka ce hidawa ake in ana magana musulunci kuma ka zo zamfara shi kenan nan da cibiyar musulunci a najeriya ma baki daya saboda haka duk abu inda na musulunci nan nan ya kamata a ce an fara gani an sassa shi tun lokacin yarima duk da abubuwan da aka fara to saboda haka ina ganin ai ba wani wato mu mun sani mu riga mun ba su wannan eh, jihar zamfara cibiya ce ta addinin musulunci kamar yadda saudiya take cibiya ta duniya baki daya wajen addini to haka muke kallon zamfara fatan mu Allah sa su rike kuma su ba waɗannan 'yan takara kwarin gwiwa domin su ma su ci gaba saboda su ne idanunmu duk abinda suka yi su ne za mu kallo kuma mu cewa mun biyo bayan su abinda suka yi mu zama irin su to wannan shine kira insha Allah to muna godiya to masha